الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حكماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاترا قوتهم ماذا الآخرة جرمائك صلى الله عليه وسلم وليد دريب في ثلاثين دابير ألا شرق الدراوسة يا حدا أبو أولا مسلاتي جامع الشيخ الحج السلفي رحمه الله تعالى من الشيخ بدأ درس تفسير القرآن بجرمة ذاب تاشي سورة الحاقة إلا ما أعوذ بالله من الشيطان

الحمد لله الله سبحانه ya يا بود والمنصورة دع الحاقة وما ما لم يسقطي سننتا سورة الحاقة babban abin da wannan surar take karantarwa tana karantar da mu bayani akan tashin alkiyama da kuma sakamakon waɗanda suka karyata tashin alkiyama wannan sura tana da ayoyi hamsin da biyu kuma sura ce ta sauka a makka ittifakin malamai sun tabbatar da cewa sura ce ta sauka a makka Allah madaukakin sarki ya ce alhaqa alhaqa ranar gaskiya malhaqa Wace rana ce ranar gaskiya wa ma adraka mal me ya sanar da kai ranar da ake ce mata ta gaskiya wannan suna suna ne daga cikin sunayen ranar tashin alƙiyama. tashin alƙiyama na da sunaye da yawa daga ciki akwai alkiyama Allah madaukakin sarki ya ce la uqsimu bi yawmil qiyamah sannan Allah madaukakin sarki ya kira wannan suna da al-yawmu al-akhir ranar lahira sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta da yawmu tagabun kamar yadda muka baro a suratul tagabun wato ranar da ake ma wasu kamunga su zata za su samu lada a lahira amma ba su da lada yawmu tagabun sannan Allah madaukakin sarki ya kira ta yawmut tanadi ranar kiraye kiraye duk waɗannan sunaye ne da Allah subhanahu wata'ala ya kira ranar tashin alkiyama kuma ya kira ta da as-sa'a as-sa'a wato lokaci Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan suwar da waɗannan lafin ya ce alhaƙa ranar gaskiya malamai suka ce da alhaku da alhiqqatu da alhaqa dukkaninsu suna komawa zuwa ga abin da ya zama na gaskiya an kira wannan ranar da alhaka ko yawmul haqati saboda me li'anna fihi tatahaqqaqu al'umur domin a wannan ranar ce al'amura suke tabbata al'amuran alkhairi wanda ya alkhairi ya ga alkhairi wanda ya kishi ya alkhairi ya ga kishi ya alkhairi shi yasa sai Allah ta'ala ya kira ta da alhaq sai Allah ya ce kadzabat samud kadzabat samud wa 'ad kadzabat samud wa 'ad bil qari'ah da samudawa da adawa sun karyata. bilqari'a wannan ranar wacce take kwankwasa zukata a wata ayar Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan alqari'a da yi mata irin yadda ya ma alhaqa shi alqari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارئة ɗaya daga cikin ranar sunaye ne na ranar tashin alkiyama sai Allah mana kuɗi sarki ya ce da samudawa da adawa sun karyata mai ƙwanƙwatar zukata samud Allah madaukakin sarki ya halicce su mutanen annabi Salih alaihi salam ad mutanen annabi Hudu alaihi salam malamai suna cewa dukkanin su larabawa ne su ne ake ce musu al'arabul ba'ida larabawa sun kasu gida biyu akwai al'arabul ba'ida ko kuma su ce musu al'arabul ariba su ne dangantaka su ke karewa ana ce musu alkafaniyu su ne asalin yau samun da'a Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su a wuraren da suke tsakanin biladul hijaz da kuma biladul sha a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci waɗannan mutanen da mutanen annabi salih samulu da kuma mutanen annabi Hu su ne dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin su a wurare da yawa a wata 'a'yan Allah mu da ce فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ثمودا ومن شرية تكتب أما في سكتا فتا أكن شرية ثمود دعان قرية القارئة قرية تاج القيامة فيا يا أكي قرية تاج القيامة أنا قرية تاج القيامة إما بالتصريح وإما بالتنبيه ko ni kai tsaye mutum ya ce ai babu tashin alkiyama kamar yadda wasu kafirai suke cewa ma nadri sa'a in nadhunnu inna wanna wa ma nahnu bimustayqinin in ka ce musu Allah zai tare da kuwa na tashin alkiyama su ce ma nadri sa'a ko ba ku san ma me ake ce ba tashin alkiyama ba in nadhunnu illa wanna ko kawai zato muke yi sai daga cikin su yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima ni ba ma na da tashin alkiyaman ma sai ba wani tashin alkiyaman da za a yi to kaga wannan at-taqfibul mufarrah ƙaryata tashin alkiyama kai tsaye akwai kuma taqdimu yawmil akhirati bi taqdimil anbiya ƙaryata ranar tashin alkiyama ta hanyar ƙaryata annabawa duk mutumin da ya ƙi bin abin da annabi ya zo da shi to ya ce ba za a yi tashin alkiyama ba ce shi ne nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a da samudawa da adawa sun ƙaryata al qari'a ranar da za ta ke kwankwasa zukatan mutane ranar da za ta zo ta kwankwasa zukatan mutane ta kwankwasa kwakwalwarsu sun ƙaryata to sai Allah mu da kudu ta ci gaba da ba mu labarin sai ce amma samu fa amma samu fa amma samudu amma samudawa mutanen annabi salih alaihi salam fa uhliku sakamakon abin da suka yi sai aka saka musu fa uhliku sai aka halakar da su bi tsariya da wata irin tsawa aka yi musu wata irin tsawa a taghiya aka yi musu wata irin tsawa a taghiya wacce ta wuce gona da ni da tsawa Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su Allah madaukakin sarki ya halicci waɗannan jinsunan mutanen guda biyu da adun da samud dukkanin su Allah madaukakin sarki ya halicce su a matsayin mutane masu ƙarfi ga tsawo ga kiba ga ƙarfi Allah bai halicci wasu mutane kamar su annabi salih alaihi salam Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanensa samu suka karyata shi suka karyata shi suka ce in ya isa shi annabin Allah ne to ga dutse can dutsen nan ya juye ya zama musu taguwa shi kada a halittu wannan taguwar ta zama muku halitta ta zama muku halaka suka ce in dai shi annabin Allah ne in dai shi ba ƙarya yake ba shi ba tataccen makaryaci ba ne to ga dutse nan ya sa Allah ta'ala ya mai da shi ya zama musu taguwa ƙa'ida dama ta Allah duk mutanen da suka nemi mu'jiza babu waɗanda aka taɓa ba su mu'jiza suka yi imani da ita Allah yana amsa kiransu idan sun ce a kawo musu mu'jiza saboda Allah ya tsorata su amma ba za su tsoratu ba. Ito shi ke kawai shi ke nan sai dutse kawai ya zama taguwa sai annabi salih alaihi salam ya ce hadihi na atullahi lakum aya wala masu tamassuha bi su'in shi to ga taguwa nan taguwar sai aka danganta ta da Allah sai aka ce na atullah taguwar Allah ce lakum aya ga ta nan a matsayin mu'jiza a gare mu wala masu tamassuha bi su'in kan ku sake ku taɓa ta ku ce za ku cutar da ita sannan sai aka yi tsari aka ce to yanzu abin da za a yi ne lakum shubu yaumin ita kuma ha shubu yaumin ma'alu yau za ta sha ita za ta sha ruwa ga baki daya duk ruwan gari ga baki daya ita za ta sha ba za ku samu ruwa ba ko kwara daya sai za ta je ba ku kuka nemo ba kuka ce a ba ku takuwa to ga nan ba ku rana ɗaya za ta shanye ruwa ga baki ɗaya babu wata rijiya babu wata korama babu wani kogi da za a samu wani ruwa ita za ta shanye wannan ruwan ga baki ɗaya ko kuma gobe za ku shi suka yi mitin suka ce kai sun gaji da wannan annabi sa annabi sali alayhi salam ya mutu wa ali kaf wala tamassuna da su har ku taba ta ku ce za ku kashe ta wa aka yi mitin idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها النبي النبي صالح عليه الصلاه والسلام يقول كشيدو kashedin ku game da wannan taguwar da abin da take sha kan ku ce za ku kashe ta ai ko suka samu wani shaitani daga cikin Qur'ani ce idin ba'atha ashqaha lokacin da wani daga cikin wanda ya fi kowa shakkiyanci ya fi kowa lalacewa a cikin su ya kuma kumani ya alkafira ya tafi wai zai kashe wannan taguwa shi ke na tun da kuka kashe ta kamar ta ufi talata ta ayyami an ba ku kwana uku kwana uku duk abin da za ku yi suna da kwana uku duk abin da za ku yi kwana uku shi shi ne fa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da tsawa da tsawa aka halakar da su tana kallon yadda tsawa take shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga hadari sai hankalin shi ya tashi sai na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce masa ya kai me yasa mutane idan suka ga ruwa suka ga hadari sai su ji jin daɗi kai ko idan ka ga hadari sai hankalin kai tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wasu mutane sun ga hadari suka ce hada aribun mumtiruna mutanen annabi mun nan wadannan wannan hadari ne da zai mana ruwa Allah mu da kuɗi ya halakar da su da iska sannan Allah madaukakin sarki ya halakar da wasu mutane da tsawa da tsawa da iska suna da alaka da hadari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi idan ya ga hadari sai hankalin sa ya tashi ana fara iska sai ce Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma ursilat bih wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat bih wa sharri ma fiha ya Allah ka tsare ina ya Allah ina neman ka ka bani alkhairin da ke cikin wannan yini sannan da abinda alkhairin abinda aka aika ta da shi da kuma alkhairin abinda ta kunsa ya Allah ka tsare ni daga sharrin wannan iska da kuma abinda aka aika ta da shi sannan kuma da abinda ta kunsa sannan ana fara ruwa sai manzo sama ya sama yace Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka ba mu ruwa mai amfani sannan ana yin tsawa sai manzon Allah ya sama sai yace yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wannan manzon sama yana karantar da mu dukkan wasu abubuwa da za mu gani na canjin yanayi to akwai zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi ya rataya mu da shi kuma tsira tana tabbata ne akan akan bin wannan sannan ana cewa an gama ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mutimna bi fadlillahi wa rahmatihi an gama ruwa sai manzon ya ce na bi fadlillahi wa rahmatihi amma da ruwa da falalar Allah da kuma tausayin Allah waɗannan su ne samut su kuma fa وأما عاد وأما عاد وأما عاد أما عاد سوني قوم هود عليه السلام سوني متانا هود عليه السلام فأهلكوا بريح سيأك كد سود وتإسكا sarsarin mai tsananin sanyin bala'i atiya wacce kuma ta wuce gona da iri a wajen sanyi iska mai tsanani tsananin ya kai tsanani da ita aka halakar da adawa Allah mu da wuri ya aiko musu da iska ta rike ɗaukar su sai a ɗauka su kamar yadda za mu gani nan gaba sai iska ta ɗauka su jijjige yanka su sannan ta yabba shi a kan shi ke nan ya babba iska suna jin cewa babu wanda man a ashaddu na kowa. haka suka ga cewa man ashaddu na quwwa waye ya fi karfi waye ya fi mu karfi Allah ya ba mu karfi cikin abin da Allah ya ba waɗannan mutanen ku mutanen annabi Musa alaihi salam adawa suna da damar da za su samu dutse katon dutse su wawace shi su gine su shiga ciki dutse su gina dutse Allah ya ba su ƙarfi idan ba wawace shi ba ma su ɗauki dutsen su fasa shi da hannu su haɗa abin da suke son su haɗa da shi Allah ya ba su wannan damar ya ba su wannan karfin ya ba su wannan ikon wanda su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sai su kafirce ma Allah subhanahu Shi ne Allah madaukakin sarki ya musu wannan sakamakon aka aiko da iska mai tsanani yasa kaga iska a cikin alqur'ani idan alqur'ani ya ce arrih iska ta bala'i amma idan qur'ani ne jam'i a cikin hikimar sai ya ce arriya to yana nufin iska ta alkhairi iskar da ke zuwa da iskar da ke zuwa da da ruwan sama kuma mai amfani shine qur'ani ce wa ya riyaha lawaqiha muna aiko iska iska iska su zama suna dauke da ciki na hadari wanda zai zubar da ruwan sama idan ruwan sama ya zuba sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa a shuka kasar da ta bushe sai ta zama ta sha ruwa a samu rijiyoyi a samu koguna sannan kuma a samu koramai sannan kuma ƙasa ta sha ta fitar da tsirrai amma rihun a cikin ƙur'ani bal huwa man ta'adaltum bihi rihun fiha azabun abin da kuka rika magaggawa ne yasa qur'ani yace واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم النبي يقول عليه السلام يسمى متعننسا ni gargaɗi na zo in muku wa'azi na zo muku ba wani abu nake bukata ba abin da nake fata shine a gudu tare a tsira tare fata na kenan ba ni da wani abu da ya wuce haka amma sai suka karya tashi shaman a shan zumin na kuwa wa ya fi karfi a cikin jitana jitana an ali Ba alihatina ba'tina bima ta'idna in kunta min da salihin ka zo ne ka tunkuɗe mu daga abin da muke bauta mawa ka ka mana wani sabon abin bauta to ba'tina ta ta'idna ka so mana da abin da kake mana alƙawarin mana cewa zai same mu in kunta min da ke, in kai mai gaskiya ne ai kai tafiyar makaryaci ne in kana da gaskiya ka zo mana abin da kake cewa zai same mu ba ka zo da shi kishi sai ku ga iska ta zo fadan ma ra'au mu'ariban mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aribun mumtiruna da suka ga hadari ya taso gagari ne yana fuskantar kwazazzabunsu da kwari kwarin su qalu mutum na mumtirna eh za a mana ruwa eh hadari suna minna annabi hudu ya ce bal huwa masta'jaltum bihi sai abin da kuke gaggawar zo ne rihun fiha azabun alim ai wata iska ce a cikin ta akwai azaba mai radadi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbi duk abin da Allah ya ba ta umarnin ta rusa to sai ta rusa shi da umarnin ta wannan iskar take aiki fa asbahu la yura illa masakinuhum sai suka wayi gari ba abinda ake gani illa masakinuhum sai dai gidajensu da suka giggina su na dutse wanda har yanzu suna nan suna ne daga cin aza da ƙasar jordan ke alfahari da shi ana zuwa kallo waje ne da ake zuwa tuwari 'yan yawon buɗe ido suke zuwa yana cin abin da ke jawo ƙasar kasar da kuɗi suna zuwa a ji a gani a ga irin gine-ginen da suke masu karanta archaeology da masu karanta architecture duk akan kwashe su da building engineers sukan tafi su je su kai ziyara ta ilimi a irin waɗannan wajajen su gane mai idan da masu karanta tarihi Allah ya bar su asbahu la yura illa masakinuhum sai suka waye gari ba abin da ake gani sai gidajen su gidajen su kawai aka bari wannan da suka gina amma su an halakar da su wannan sakamakon duk mutumin da ya kasance ya karya ta annabawan Allah ke nan. kenan yake bin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawansa da shi mu annabin mu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa alƙawari ba za a halakar da mu ba sai dai za a jarrabe mu da musibu gwaggwadon irin zunuban da muke aikatawa to gwaggwadon kuma irin sakamakon da Allah zai mana kuma ba wai sai kowa ya zunubin ba a'a wasu suke dama wasu wasu suke dama wasu yasa annabi Musa alaihi salam ya ce afa tuhlikuna bima fa'alat sufaha'u minna ya Allah yanzu za ka halakar da mu da abin da wawaye suke aikatawa wawaye cikin al'umma suke jama al'umma bala'i duk bala'in da ake ciki a cikin duniyar nan a yau a kasashen musulmai wasu daga cikin musulmai ne suka jama musulmai gabaki daya an sha faɗa mana wannan ka'ida al-fitnatu ta'um wan ni'matu ta'um. idan fitina ta zo ita gamewa take ta akulu raqaba wal yad da danye da busasshe duk cinyewa za ta amma wa ni'matu khus ita ni'ima ita ce take kebancewa waɗanda aka ce ta shafa ita kawai za ta su kadai za ta shafa za ta shafa amma idan fitina ta zo da wanda ya laifi da wanda bai yi laifi ba Allah hada su yake waɗanda Allah ke tseratarwa su ne waɗanda suka tsaya tsayin daka suka ce ba za a yi manna ba idan kai sa'a kana cikin al'amiru na bil ma'amuli annahu na anil munkar to ko ba ta zo Allah ba ba kuɗin da ya tsare ka da ita kana cikin masu cewa a yi alkhairi kana cikin masu cewa a bar sharri kana hanawa kuma kai ma kana yin iyakar bakin kokarinka to idan fitina ta zo sai Allah mara guzaki ya sa ta kallake ka ba za ta same ka ba waɗannan su ne ad abin da ya faru da su ce sun karyata annabinsu annabi hudu alaihi salam Allah mara guzaki ya aiko musu da iska iska ne tsananin sanyi ita ce ake ce mata arrihu sarfar arrihu sarfar iska wacce ta kasance mai tsananin sanyi sannan kuma afiya wacce ta wuce gona da iri wajen alakar da su Allah ya ta kharaha alaihi فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاب نخل Allah ta'ala ya ce sakharaha alaihim Allah ya dora wannan iska a kansu sab'a layalin jarari ba tun aka wa samaniyata ayyamin da kwanaki takwas jarare takwas jarare bakwai da kwanaki takwas akai ana aiko musu da waɗannan wannan bala'i na iska wato kwanaki takwas sun cika sannan aka samu dare guda ba in ka haɗa su su ne ne za su baka kwana takwas ba dare na wa samaniyat ayyamin husuman ajere mutatabi'a husuman mutatabi'a suna bibiyar juna ba kakkautawa haka Allah madaukakin sarki ya nuna musu akai ta iska duk wanda bai mutu ba sai ya mutu duk wanda bai halaka ba sai ya halaka haka aka yi sati guda jur kwana takwas ana aika mutu da azaba ta iska iska kuma mai tsanani iska wacce take dauke da sanyin bala'i aka halakar da su aiwa ma ya alamu da rabbika illa ba wanda ya sanin dinonin Allah duk fannin da ake yi a duniya ka gane والله تالله ألا يا قدامان ثوغوا في حلقة الظالمين ثوغوا أي أي أي أي أي لا لا تتشن زمن النبي مغاتم أنا بعد التسع في واجه ثوغوا ألا ملو في حلقة الشيء معلومة تصير تناشي مثلا نموت ثوغوا ثوغوا أكعي قومتي شيء مثل حيث يا حلقة الشيء وما يعلم جنود ربك إلا هو فأون دي سرد لنا أفجد الكثير الله الله كثير سرد لنا yana da hanyoyin da zai kama tsinannin bayi lalatattu a shararai Allah yana da hanyoyi masu yawa wallahi da ya fito Allah fataral qauma sai kaga waɗannan mutanen wato a fiha a cikin waɗannan kwanakin sar'a duk ga sunan an bugar da su a ƙasa ka annahum kai ka ce su a ajazu nakhlin khawiya wasu sharba sharban katakayya ne ko azarori na nakhlin khawiya na ne waɗanda aka sassare su aka jirgirbe su kawai da shirgegen ƙato iska ta ɗauke shi ta nuna ma Allah in ji bahaushe ta shafa shi a ƙasa yadda ta san doguwar bishiyar dabino ake tare ta ta sharko ta faɗo kanta dabino na da tsawo sannan a inda ake da arzikin dabino yana yin kiba ya kai da ba sa Qur'ani ya buga misali da shi san dabino dabino yana da daraja a musulunci wanzal sama ya kamanta shi da mummin shi yasa qur'ani ma yake buga misali annahu ma'azabu nahnu al-aqu ya Allah ya tambaye ni to hal ta'alakum فهل ترى لهم فهل ترى لهم shin kana gani a tare da su min baƙiya waɗanda suka yi saura shin akwai jikan sauran jikokinsu kana ganin wasu da Allah mada kusa sarki ya bari a cikin duk Allah mana kuɗi ya halakar da su ba su da amfani ba su da amfani duk mutumin da zai saba ma Allah ya saba shi ma Allah ya zama mai saban Allah su zai da amfani abin da ya fi shine kawai Allah ya girbe shi duk a huta ba su da amfani kuma Allah mana kuɗi bai bar tarihin su ba balle ka ga ba shi ne tarihi da aka bamu amma Allah bai ba ko kwara ne a cikin sakamakon duk mutumin da ya kafirce mu Allah madaukakin sarki ya karyata annabawan Allah ya karyata ranar tashin alkiyama abin da zai faru da shi sannan Allah ya kawo wasu su waja وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون شيما فرعون يا زوج wa man qablahu da waɗanda suke kafinta kafin fir'aunu an samu wasu lalatattun miyagun bayi su ma sun yi tsiyatakun da suka wal mu'tafikat sannan da masu laifuffuka wasu malamai suka ce al mu'tafikat qawmu lut Qur'an yace wal ta ahwa fa ghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara dukkaninsu sun zo bil da laifi sun zo da laifi fir'aunu kamar yadda aka sha ba mu labarinsa aka sha ba mu kissar qur'ani ya ambaci fir'aunu a wurare da yawa saboda shedanci da ake nema a duniya to fir'aunu ya gama yin fir'aunu wani mutumi ne da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a masa lafazin fir'aunu malaman lugha suna cewa laƙabi ne na sarakuna sarakunan su a wancan lokacin ana ce mutum fir'aun fir'aun kamar a ce al-malik kamar misali a Zariya ana cewa amiru Zariya, a kano a ce amiru kano a katsina a ce amiru kashina amir kamar yadda a saudi arabia ake cewa al-malik kamar yadda a da farisawa sai su ce kisra kamar yadda rumawa sai su ce kaisar kamar yadda mutanen ethiopia sai su ce annajashi duka laƙabi ne da ake kiran sarakuna da shi fir'aunu ba fir'aunu dai bane amma wanda alqur'ani ya bamu labarin ta fara ɗaya shine wannan fir'aunu annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya hadace shi ya fito daga ƙabilan alkift wanda har yanzu suna nan a masar su ne kiristocin masar su ne kiristocin masar su ne al'aqba ana jam'in su a ce musu al'aqba kiftu kenan Allah ya fitar da shi domin ya zama fitina ga annabi Musa alaihi salam ya zama jarabawa ga annabi Musa ya taso aikinsa shine yanka jarirai maza kisar da ake badawa cewa uh, abin nan an yi an masa mafarki an ce za a haifi wani zai zama dalilin gushewar mulkin sa daga banu isra'il kissa ce da malaman hadisi suka ce ba da inganta ba amma dai aikin da yake shine kasha jarirai maza me dalilin yin haka wallahu alam qur'ani bai ba mu labarin me dalilin yin haka ba a takaice dai za ka iya cewa kawai zalunci cikin zaluncinsa shi ne ya kashe ‘ya'ya maza ya raya ‘ya'ya mata yasa cikin ni'imomin da annab musa alisalam ya tuna ma mutanen banu isra'il akwai wannan shi shi fir'aunin ya ce sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum za mu kakkashe ‘ya'yansu maza ‘ya'yansu kuma mata za mu raya su za mu basu to aikin da ya rike ke Allah cikin hikimarsa ya ya sa aka haifi annabi Musa alaihi salam da ta da maman annabi Musa ta haife shi shi ke da sai aka ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi muka yi maman annabi Musa wahayi cewa shayar da shi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-muslimin sai idan kika ji tsoro ka a zo a ganki kina shayar da shi ki shi ki sa shi a cikin ki sa shi a cikin ki akwatin je jefa shi a ki je ki jefa shi a kogin ne? ta ni فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وعزا قدر Allah sai Allah ya turo ma'aikatan gidan Fir'aunu suka zo kawai bayan gidan Fir'aunu sai suka ga akwati suna ganin akwati kawai shi ne sai suka ɗauka suna dubawa sai suka bude sai suka gane jeje a cikin akwati Allah ya aiko da shi tsari na Allah aka kai shi gidan fir'auna ana kai shi sai matarsa ta kalle shi ta qurrata ainin li wa laka la taqtuluni asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada qurrata ainin ainin li wa qurrata ainin li wa laka kai wannan yaro ya ba ni sha'awa ya sa ni zuciya ta sai sanyi kai ma haka ce ma mijin nufin aunu la ta kutulu don Allah ka ku kashe shi Za an yan fa'ana muna fatan wannan yaron ma ya amfane auna ta kai zafi kai ma mu dauke shi ya zama da. ya zama dan mu dama ba mu da da can kuma maman annabi Musa alaihi salam sai ta shiga cikin tashin hankali sai ta ce ma yan uwarsa kusidi ki bibbi ki ina ya ne wasuwat bihi an junubin wa hum la yashuru ta je ta rika bi tana bi tana bi tana bi tana shiga gida har ta ga ashe a gidan fir'aunu aka aka aje annabi Musa alaihi salam sai ta je ta ce hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum wa hum tsaya mana ne ni na san matar da za ta da za ta shayar muku da shi shi ke nan ki zo ki kawo ta ki kira kuma maman annabi Musa ɗanta gashi a hannunta tana shayar da shi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa sai an kuma rika biyanta fir'aun ya yanka mata albashi ɗanta take shayarwa gashi kullum tana gani da ɗau ɗanta cikin jin daɗi ko sannan ana biyan da kuɗin shayar kaga inna raduhu ilayki wa da'iluhu min al-mumtari gashi an dawo mata da shi to Allah mu da kuɗi ke sa fir'aunu annabi Musa zai taso a gidansa har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara annabi Musa alaihi salam ya fita gari sai ran nan kawai ya gamu da wani ɗan bakifte da kuma wani ba isra'iliye wato ɗan ƙabilan suna faɗa sai annabi musa alaihi salam kawai sai tunkuɗa wannan ya ɗan tunkuɗi fawa kaza hu musa ta a dai. sai annabi musa ya tunkuɗa wannan bakifta kawai sai ya faɗi ya mutu kawai daga ɗan taɓa shi sai ya mutu wannan ya jawo annabi musa alaihi salam ya bakke wani ya zo ya raɗa masa yace innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulun fakhruj inni laka minan nasihi shi manyan gari fa suna fa mu'amara akan ka ya'tamiruna duka suna ta nufin dindar akan ka liyaqtulu idan su kashe ka fakhruj inni laka minan nasihi ka bakke ka bakke ni ina cikin masu maka nasiha har annabi Musa alaihi salam ya je garin Madiyan ya je ya haɗu da wannan salihin bawa bayan ya shayar da dabbobin 'ya'yansa mata guda biyu suka je suka kai labari cewa gashi sun samu wani mutum mai ƙarfi a kira shi a ba shi aikin kiwo aka kira annabi musa alaihissalam aka ba shi aikin kiwo sai da ya shekaru goma sadakinsa shekara goma yana kwato annabi musa alaihissalam shekara goma بثمانية حجج إن أتممت عشرا فمن عندي wani sahabi ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal atamma Musa ashra sinin yace kad atamma shin annabi Musa ya cika shekara goma nan ai ya bashi zabi ne shi wannan ash-shaykhu salih da mutumin kirki ya ce masa to gashi ina son in baka auren yata amma za ka mun kwadugon shekara goma takwas in kuma ka cika goma to babu komai a wajen ka ne kage yana kan goma ce shine manzo Allah sallallahu a hadisi sahihi yace annabi Musa alaihi salam ya cika shekara goma sannan aka ba shi mata kago na ya babban sadaki ne kai an sa maka sadaki dubu talatin kana ta surutu to ka sadakin gaskiya ai za ka firke matar da kyau samaniya hijjati shine Allah ya aiko annabi Musa alaihi zuwa ga Fir'aunu fir'aunu abin ya gudana tsakaninsa da annabi musa ya gudana ya karyata annabi musa alaihi salam ya nemi ma ya halaka annabi musa shi ne nan allah marabu ke ce wa ja'a fir'aunu fir'aunu ya zo wa man qablahu da waɗanda suka zo kafinsa wal mu'tafikat da mutanen annabi lutu bil khati'a ko da sabo so kika aikata sabo mutanen annabi Nuhu alaihi salam su ne mutanen da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi a cikin su domin gyaran dabi'a su matsalar mutanen annabi Nuhu lalacewar dabi'a duk abin da ka sani ana yi da lalacewar dabi'a a wannan zamanin ko mutanen annabi Nuhu sun yi aikin su babba shine zakke ma 'yan uwansu maza su ba ruwansu da mata namiji ba zai taɓa sha'awar ya auri mace ba sai dai ya sami dan uwan shi namiji aikin su ina wannan zamanin namu bala'in wannan zamanin namu kenan yan siyasa masu kuɗi matasa yan makaranta fitina ta zama bala'i ya yaɗu a cikin al'umma ya zama ma ba a jin kunya a nuna wancan wai a ce wai wadi yake ba a jin kunya shi ma zai jin kunya al'umma a tayi ga aikin da yake yi kuma ba komai kila ma ya biyan kuɗi ya rika ba wasu kuɗi ana kallo a gaban mutane su an kuma a girmama shi kazamiyar al'umma wule sun su mutane annabi Musa alaihi salam babban ne su ɗabi'a ce ta juye musu sadaka annabi Musa alaihi salam ya sha wahala gyaran ɗabi'ar mutane ba ƙaramin bala'i ba ne mutane su zama ɗabi'a su ta lalace wahala gare shi sannan ta al'ummar da ɗabi'a ta lalace to ka sa mata lokacin gujewa إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا al'umma tana tabbata ne idan tana da kyawawan ɗabi'u ana ce maka ɗabi'un ta kyawawa ba su wannan al'ummar ta bushe zawal duwan istisna'i sukan dauloli suna rukucewa ne saboda ayyukan banza da mutane suke aikata aikin su ne wannan daga cikin aikin mutanen annabi alayhi salam akwai tahrishu diyaka kawai sai mutum ya ɗauko zakara ya ɗauko zakara kawai sai ya haɗa su faɗa su fada yana dariya har sai ɗaya ya kashe ɗaya tahrishu siyaka sannan daga cikin aikinsu akwai haɗa tsuntsaye faɗa sai a ɗauko kanari a ɗauko kanari sai a sa su ana koya musu kuka duk wanda kukan ɗan uwansa ya fi naji sai ya haɗe ya zuce shi sai ya mutu sai su ta dariya sannan sai a haɗu a fili a dandali sai ƙato ya daddage ya daddage sai ya ribi mai ƙarfi ya ƙarƙace da dariya duk aikin banza da shagoliya mutanen annabi yusuf aikin ne Allah ya aiko annabi yusuf a cikin kuma suka karyata shi shi dama annabi yusuf dan uwan annabi ibrahim fa amana lahu yusuf dan uwan annabi ibrahim bai shi yasa lokacin da mala'iku suka zo za su halakar da mutanen annabi yusuf sai suka ci zango a gidan annabi ibrahim alaihi salam shi kuma yana zuwa da ya gan su sai ya ga baki nabi ibrahim alayhi salam kare ne dan da nan kawai je so ta taguwa ya so ta katuwar taguwa ya ce a gashe ta aka kawo musu ana ajewa sai ya gaba ta ci ba lamma ra'a aydihum la tasil ilaihim ilaihi nakirahum wa awjada minhum khifatan in ka kawo ma bako abinci yake ci to zaka ji ko wani irin bako ne wanda ka musu abinci ci ba ko azumi yake yi a ba na azumi ta ci mana bari mu bayyana ba mu kuma su waye inna unsinna ila qaumi lutin yanzu nan mun tashi mu mala'iku Allah ya aiko mu ne domin mu maka bishara cewa wa bashiruhu bi gulamin ali suka masa bishara da da Ali mai ilimi Allah ya ba annabi Ibrahim ya'ya biyu akwai al-gulamul alim akwai al-gulamul halim al-gulamul halim malaman tafsiri suka ce shine Isma'il alaihi salam shine wanda aka yi niyyar yankawa shine az shine bayan sun masa bishara matar shi ita kuma tana nan tana ji ba kat ana yin bishara kawai tsohuwa ce ba sai jin haila ya zo mata ta manta da jinin haila fa dhahikat ay fa'adat sai jinin haila ya zo mata tana ganin jinin haila a alidu wa ana ajuzun wa ba ba'ali shaykha oh abun ban mamaki yanzu ni nan ban tsohuwa da tukutuku tukuf tukuf miji na tsoho tukuf tukuf za mu haihu mala'iku suka ce a na min amrillah kina mamakin al'amarin Allah ne ko da aka gama bishara muka gidan annabin za mu tafi garin annabi ne mu halakar da mutanensa sai annabi ibrahim ya haka inna fi haluwa ki a garin fa akwai ba mutumin kirki ne dan uwana ne kun manta da shi za ku halakar nahnu a'lamu biman fiha malaiku suka ce mun fika sanin wadannan lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu za mu halakar da za mu tsiratar da shi da shi da iyalansa amma banda matar da fara daya dukan za mu halakar da ita ita tana cikin alghabiru tana cikin waɗanda za su za su tsalle ita take haɗa munafurci ita ce kawaliya in akwai kawaliya ko ita ce kawaliya ko ka ce ita ce magajiya su ne al-mustafita a kauli daga cikin akwal na malaman tafsir wasu kuma malaman tafsir suka ce al-mutafikat sune gabaki daya kafirai waɗanda suka saba ma annabawansu su ake nufi da almuktafita su sun zo bil khati'a sun zo da zinubi fa a kawo rabbi فعصوا رسول ربهم في سكة ساقا ومنزل وبنجد قوة الأمة karyata ta saba wa manzon al-muhannabi manzon ubangijinta wanda ya aiko fa hum sai Allah madaukakin sarki ya kama akhzatar radiyatan kamu wanda yake mummunan kamu mai tsanani shine sai Allah mu inna lamma tagal ma inna lamma tagal ma to nan sai Allah madaukakin sarki ya taho mana daga annabi Nuhu alaihi salam ai an ce wa ja'a fir'aunu wa man qablahu daga cikin man qablu fir'auna akwai wa akwai annabi Nuhu alaihi salam cikin waɗanda suka gabaci annabi suka gabaci fir'aunu kafin fir'auna akwai mutanen annabi Nuhu alaihi salam su ma sun yi siyasa kun nabi nuhu alayhi salam shekara duk ne ba ya hamsin yana wa'azi ba amma qur'ani da ya gama bayani sai ce fa ma amana ma'ahu illa qali waɗanda suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne ba a samu waɗanda suka yi imani da annabi nuhu wanda ya ne ɗan kaɗan shekara duk ba hamsin fa idan uba zai mutu sai ma 'ya'yansa wasiya cewa wannan tsohon kafin ne su ma su zo za su mutu su ma su wasiya waɗannan ƴaƴan za su mutu su ma su ma su wasiya shekara dubu ba na abu daya ba kuma lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ba wa'azi yake ba yayi da daddare yayi da rana ya haɗa wa'azi na jama'a ya bi su gida gida da ya su yana musu wa'azi yasa Allah mu rubuta ba annabi sama labarin annabawa domin shi ma a lallashi zuciyarsa a nuna masa cewa ya aiki irin wanda annabawan da suka zo kafin da suka yi mu ma shi yasa Allah yake ba mu labari dan mu fahimci ne aka yi in ka faɗi abu ɗari a wannan zamanin namu kila ya aiki da biyu to shi ne Allah ya ce inna lamma ma'u lallai mu lamma qadal ma'u lokacin da ruwa ya kai matuka ya cike duniya amalnakum fil jariya sai muka ɗauke ku muka ɗora ku fil jariya ai fil jariya sai muka ɗauke ku muka ɗora ku a kwale-kwale mai gudana Allah mana gudun sarki ya umarci annabi Nuhu alaihi salam ya ce masa anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina ka kera ka sassaka kwale-kwale mu muka baka wahayi kuma muna kallon abin da kake yi sannan Allah madaukaki zaki ya ce wanda ya imani da annabi Nuhu alaihi salam ya shiga cikin wannan kwale-kwale ɗansa annabi Nuhu alaihi salam ya ce zo ka shiga wa nada Nuhu ibna wa kana fi ma'sil ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafir قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أنت بإيمان بالإيمان Allah ya nuna ma annabi Nuhu alaihi salam ayoyi da yawa duk dadewar wa'azin nan da yayi sai Allah ya jarrabe shi dan shi na cikin sa yake imani da shi matar wacce yake kwanciyar aure da ita ma cikin imani da shi malaman tarbiyya suka ce wannan na nuna maka duk abin da za ka yi ka iya yi ka yi iyaka abin da za ka yi amma hidayatu tawfiqiyya fa hiya bi yadillah shiryatarwa na hannun Allah amma nusantarwa kai ka ce a yi ka ce a bari ka tsawata ka yi hushi ka yi fada ka jawo ayoyi ka jawo hadisai amma ka sani ba kai ne za ka sa a shirye ba sai Allah ya ga dama sannan ya so wanda kake kira ya ne sannan zai shi amma duk sai ka gama ayoyin ka gama shi kenan ba zai ji ba duk annabawa mafi yawanci Allah ya nuna musu wannan aya Allah ya nuna ma annabi Nuhu alaihi salam matarsa da ɗansa ya nuna ma annabi nuhu matarsa ya nuna ma annabi ibrahim babansa ya nuna ma manzon mu sallallahu alaihi wasallam babbansa babbansa abu talib wanda yake san shi ha ana cewa yatimu abi talib ana ce masa dan marayan abu talib ba shi ɗanin abokanai abu jahli suka hana abu talib ya musulunta hadisin al-imam al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zaune a wajen yana cewa ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajjuha biha uhajjuha laka inda Allah yawm al ya babba ka ce la ilaha illallah kalmar da in ka faɗe ta zan kafa maka hujja ne da ita ranar lahira in ka yi imani da Allah Abu Jahlin sai ya ce a targabu an millati Abdul Muttalib Hmm? yanzu addinin abdulmuttalibi babanka kake renawa za ka mutu akan addinin yara su faɗa manzo Allah su kuma shi ma ya sake nanata maka. ƙarshe abu talib ya ce alamin lati abdul muttalib ce muhammadu kai ya haƙuri na zaɓi mutu akan addinin babana kaka da kakanni kai waye dan wani naka bai shi ba kai waye dan ka ta wa'azi ba a ji ba sai ka ce ka daina ka ci gaba da yi in ma waɗanda kai kai ne mawa ba su ji ba yi ma wasu har ka mutu kuma ka yadda ka mutu a kan hanya ta kira ga addini shine babu babu hanyar da tafi wannan daji wani malami aka ce yahudawa yahudawa suka ce sai sun kashe shi ya ce yace abunaka mautun agla wa a azu au ka aishun a'azzu أو أهناك عيش وعقلة من أن يعيش الإنسان دائية ويموت جديدا akwai rayuwar da tafi tsada tafi daraja a ce ka mutu ka karayu kana wa'azi kai mai karantar da mutane sannan kai shahada kuma daga kai ta ga ba abin da wannan daji ne Allah madaukaki saki ya ce mun ɗauke ku ku waɗanda kuka yi imani da annabi Nuhu ai hamalnakum ai hamalna ajdadakum al-awa'il mun ɗauki kakanninku waɗanda suke na farko waɗanda suka yi imani da Allah muka sa su a cikin kwale-kwale kuma Allah madaukaki ya umarci annabi Nuhu alaihi salam dukkan komai ya ɗau biyu za a halakar da duniya ga baki ɗaya komai ya ɗau biyu min kullin zaujaini sunai komai ya ɗau biyu aure har da su mafi har da kunama har da turuwa har da kwakwata har da bakin kiyashi da jan kiyashi har da kudin cizo da kwakwata duk Allah ya umarci annabi Nuhu alaihi salam ya ce ihlil fiha min kulli zawjayn ithnayn kowace halitta Allah ka dau biyu namiji da mace sauran kuma da aka halakar da duniya kaga wannan Allah yana ba mu labari domin mu fahimci waɗancan mutanen da suka gabata fa abin da suka yi mu fa ba ƴan lela ba ne da za mu zo mu ci gaba da saba ma Allah sannan mu ce ai shi kenan ko ba abin da Allah zai mana wannan kashedi ne Allah yake mana musamman a irin wannan zamani namu da muke ciki da aka mai da ƙarya ta zama a sama gaskiya ta zama a ƙasa kafirci shi ke tukoro a duniya musulunci ya yi ƙasa an ɗaga tutar kafirci da tutar saɓon Allah tutar musulunci da tutar ɗa'a Allah aka aje ta a halin da ake ciki kenan gaba ki ɗaya yau a duniyar nan idan kana son ka ji daɗi to ka zama shaidani in ka zama shaidani to sai a ɗaga ka zuwa wani lokaci kamun a ɗauke ka a fata a ciki Allah mu da ya shirya da mu Allah mana mutum sarki kiyaye albarka a cikin rayuwarmu wannan ayar tana da alaƙa da waɗancan ayoyin amma mu batta sai darasi na gaba sai Allah mana mutum sarki ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum assalam wa rahmatullah zamanin su ne yana tambaya da annabi nu annabi ibrahim alaihi salam da annabi lutu alaihi salam sun yi zamani ne zamanin su daya ai qur'ani ai ya ce fa amana lahu lutun annabi lutu ya imani da annabi ibrahim kuma gashi za a tafi a halakar da mutanen annabi lutu annabi ibrahim yana cewa a'a ya za ku halakar da wannan garin alhali akwai dan uwana lutu mutumin kirki kuma yayi imani da Allah yayi imani da ni ya za ku halakar da wannan kasa inda fi haluka sun yi zamani ɗaya na'am to taguwa dai ta zama dutse dai ta ya zama dutse ya zama taguwa ba ba ba ba taguwa ta zama dutse ba shi akwai kisoshi da yawa game da wannan taguwar da ake bada wasu ma suna cewa tana nan har yanzu ta ce wanda za ta bayyana a ƙarshen duniya ina jin a nan ko a wani waje ne bayani kwanan nan cewa babu alaƙa tsakanin dabba da Allah ya ce zai fitar Allah ma bai faɗi jinsinta ba idza waqa al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون wannan dai taguwa ba ta da alaƙa da wannan dabba da za ta fito a ƙarshen duniya ita dabba Allah ya ce lafazin dabba kuwa akwai makomi na alqur'ani akwai makomi na lugha Allah ita wannan da za ta fito a ƙarshen duniya za ta yi suna mutane alama ba dan kaga wannan ta wannan wannan dabba ta zo ƙarshen duniya ya zo shi zalla ta mai ce za ta kama yan wuta alama za ta kama yan aljanna alama shi ke ka ga kuka daga nan da ka tsare ku ka kai wannan zamanin Na na sun su ne mana annabawan ba a ce suna da tsoro ba qur'ani bai ce ga mata annabi hudu ba bai ce maka ba ga mata annabi falihu ba kaga ba qur'ani ba ba bai ganin akwai wani ilimi a cikin wannan kawai dai ya ce ba har tara lahum min ya shin kana ganin sauran kana ganin sauransu? su abinda Allah madaukakin sarki yake idan zai halakar da al'umma to yana halakar da su ne waɗanda kuma Allah ya ga dama ya ware a cikin su ya ware amma nassin alqur'ani na nuna duk waɗannan mutanen ba su imani da annabawansu ba to da ka Allah ya karar da su gabaki ɗaya. sannan kuma bai ambata mana cewa wannan annabin na da zuriya ko bai da zuriya da a ce akwai wani ilimi da Qur'ani yake son mu gane to sai ya faɗa mana kaga da yake so ya nuna mana cewa annabi Nuhu alaihi salam na da zuriya ko kaga sai ce anna hamalna menene zurriyatahu fil fulkil Ka kaga annabi nuhu na da ke kenan haka ma malaman eh, nasaba ko malaman tarihi sai su ce ya bar 'ya'ya uku ko sai su ce akwai ham akwai sam akwai yabin ma wannan masu binciken yare tarihin yarurruka su suke faɗi babu wani nasi na Alƙur'ani ko na hadisi da ya tabbatar da cewa annabi nuhu ya ba waɗannan ƴaƴa ga mu ai ham mu ne daga ham ko mu ne yi? haka suke faɗa su kuma sam su ne mutanen irin larabawa da indiyawa da yahudawa su ne samiyu mu kuma hamiyu su kuma yafi shi kuma yafi aka ce wai mutanen china su ne nashi da irin mutanen malaysia da indonesia da japan mutanen da za ka dama gidan su wani iri ko to wallahu amma annabi salih da annabi hud Allah bai ambata mana cewa suna da zuriya ko ba da su da ba balle har a ce an halakar da zuriya ko ba halakar shi ga su nan aka baka sun kisa yi waje ba sun kisa yi waje ba duk irin su ne ai shi wai yi waje ya fi kowa tsawa a duniya wai zamanin annabi nuhu Allah ya halitta shi gabaki ne da aka gama ruwan tufana aka yi ruwan tufana to bai wuce mashi ka idan sawu ba saboda tsawon shi duk ruwan tufanin nan da aka shi bai san ma an yi ba wai ya ɗauki matar shi ya rungume ta a nan saboda tsawon shi sai ya sa hannu haka sai ya ɗauko kifi cikin kifayen da suke gama gari za su mutu a ruwan tufana sai ya haka da rana sai ya gasa mata sai ya bata ta ci haka aka waye har aka gama ruwan nan iwaj sunan iwaj ci kaga kaga qissatul mu'wajja ko kissa kissa ce mu'wajja kakatacce kissa to shine wai bayan an gama cikin nan sai soke matar tashi wai ran nan suna abin nan wasu ce wai me ka taba muku wai daga nan ne aka samu mata su zama ba su da godiya Ta abin da kamar su ba za su gode ba wasu ma sai su bani kissa wai wai wai wai wai wai lokacin mata dama mishi fara ne ka ji hadda fara akwai a lokacin shikenan wai wai da suke ta tabbakin sai ta ɗibi kasa sai ta wata, shi yasa yanzu duk farar da zaka sha a duniya sai ka ji kasa kaga wani ne da ya sha fara ta kai mishi karo sai wannan sai kirki wannan kisa, Allah shirye mu an danganta ma addini abubuwa da yawa waɗanda ba su tabbata ba shi yasa a cikin abu mafi hadari shine karantar da mutane tarihi al'umma na buƙatar tarihi ingantaccen tarihi wanda aka samo kai tsaye daga alƙur'ani ko daga sahihiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana wuce wannan to kuma an shiga molanka saboda ka tsaya a nan ka huta Allah ya tsaye da mu a nan na'am sai waye wa alaikum assalam to ai wannan zuciya shi ta ke kashi da yawa kenan sai ai ta masa wa'azi kuma ana masa addu'a domin masu zunubi mataki-mataki mutumin da zai yi zunubi kuma ya san zunubi yake kuma yana jin damuwa a ransa me yasa yake wannan zunubi to ka ta masa zato ko ba dade ko ba jima ana fatan Allah zai cike da shi ya bar amma mutumin da zai yi zunubi ya murci shi ya nuna ai ba wani abu ma suke ba in an masa wa'azi ya ce haka su ne suke yi suwa na fata suke kaza a gabana an taɓa ma wani mutumi wa'azi ya mutu ana masa wa'azi sai ce su su me suke yi ma su masu ba wani ba wani abu suke yi suwa na fa fara lissafowa su da suke kazafa kaga wannan da ya yi su ba sai shi kan shi ya mutu yanzu na ya mutu na ji labarin mutuwarsa na amfani da wannan matakan mutum a zunubi hawa-hawa ne mutumin da zai yi zunubi ya riga alfahari ya yi su ne sai mutumin da aka faɗa min aka nuna min shi ma an nuna min shi ya ce shi ya san in dai aljanna ce ba shi ba ita in a duniya ya zama wannan Allah ya sa kafin ya mutu ya tuba amma kaga yin wannan tubarsa za ta yi wahala an gan shi ne an gan shi a aljanna da kunya wa alaikum salam ban ji ba mafarki ne annabi kuma yana da kusuri in ka zo ka ce ka za a iya za mutum zai iya mafarkin annabi sallama amma idan kai mafarkin ka ga manzon sama to za ka zo sai kai malamai bayani akwai ka'idoji da aka samo su a sunna in mutum ya zo ce ya yi mafarki ya ga manzal sama sai ya fito ya ka gan shi tashin farko nan, sifar manzal sama ga baki daya har gashin gemun safarin gashi da ya fito masa a gemu an kirga hafai sai da suka rubuto mana manzal sama farfarar da guda na waje kafin ka zo ga Allah sadaka ba wani wanda zai zo ya layin ma mutane ya sha ma musulmai ya ce wai shikenan ya faɗi magana a yadda da shi wani takadiri ai ya taba yin mafarki wai ya ga annabi sama wai da kalan da da ilabin ilabin to da shi dai aka fassara masa aka ce wai wannan na nuna masa hanyar da yake bi ta shi an ci gaskiya kaga shugaban sa na zariya na da ilabin ilabin ko wasa da annabi sallama ba a san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan wasa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san wanda ya wannan magana kai ya yi sun surutun ƙarya ne to na farko mutum in ya ce ya yi mafarki ya ga manzon Allah so salama to sai a ce ya siffanta yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi bai ga manzon Allah so salama a rai ba shedan zai iya zuwa ya nuna masa wani ya ce manzon Allah so salama ne ai manzon sama cewa ya fa inna shaytana la yatamassalu bi shedan baya kama da ni baya kama da shi al-imam ibn hajar yace za a samu bambanci in dai ba annabin ka gani ba ka kawo ma masanan manzon Allah su salama bayanin ka ji manzon sama to sai sun gano cewa shi dan ka gani ba manzon Allah sama ka gani ba shine la ta tafassari ana ma mutane wata mummuna fasara wai sai a ce wai manzon sama ya ce shi dan baya kama da shi duk wanda ka gani to annabin ka gani a'a fassarar da Imam Ibn Hajar yayi a cikin Fathul Bari fa inna shaytana la yatamassabu bi shaytan ba zai iya taba daukan kamata ba ko daga kana zuwa ba manzon sama ka gani ko malamai za su ce to ga bambanci sai mutum ya ce a ai ya ga wani mutum katoto dogo sharfe ne da ci tushe ɗan ka gani manzon Allah su salama ba ba mai tsawo ba ne sai mutum ya ce ai ya ga wani mutum ɗan gade ta ce ba manzon Allah su sama ka gani ba manzon sama ba gajeri ba ne manzon Allah ta sama kana rid'an manzon sama matsakaici ne in ya shiga cikin masu tsawo ba su keta shi sosai ba in ya shiga cikin wadanni ba za a in ya shiga cikin gajeru ba za a ce ya keta su sosai ba haka yake Allah ya halitta shi komai na tsaya ji daidai wa daida sannan shi kenan sai ka zo sai ka ce ka ga wani mutum fari fal kamar sa baya shi dan ka gani manzala sama fari ne amma farinsa ba mai ɗaukar ido ba fari ne mai ban sha'awa haske yake da shi yadda za ka iya kallon wata haka ake kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ka ci gaba da lissafa yadda manzo sama yake komai sai da aka lissafa yadda Allah yake hatta tafiyarsa sai da aka nuna baccinsa ya yake bacci komai sai da malamai suka goyi aka rubuta littafai akan waɗannan fannonin ba a shama'il muhammadiyya duk abin da ke da alaƙa da manzon sama yana cikin wannan irin waɗannan rubuce-rubucen da malamai sannan na biyu ka gama siffanta shi tak sai aka ce to da ka gan shi ke me ya ce ai ya baka ya ce maka duk kullum ka raƙa yin salati su dubu wannan ba annabi ka ne sabuwar shari'a ta zo da ita ko kuma ka ce ma ga lafazin wani salati da ya baka kaga magana ta ƙara lalacewa ke mutum zai iya ganin manzo Allah ta sama ya mafarki ya ga manzo Allah ta salama amma manzo sama ba zai baka komai ba in ya baka wani abu sai dai wannan abin ya zama gaskata wata shari'ar ta ce misali mutum zai iya mafarki ya ga manzon Allah sallama sai manzo Allah sallama ya ce maka ina maka wasiya da ka kiyaye sallar la'asar dama qur'ani ya faɗa ce hafizu ala salawati yace wa salati al-wusta as-salatu al-wusta salatu al-asr sallar la'asar ba wata sabo shari'a da kai wani wani tabi'i ya zo wajen sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace masa amma da abdullahi bin abbas ka bani fatawa wani aikin hajji zan yi Ya ce ka je kai tamattu'i ka je matuwi mutum ya rumara in ya gama umarar sa sai kwanta haraminsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa sai ranar takwas ga watan zulhijja zai shiga aikin hajji wannan bawan Allah ya je ta matuwi ya zo kawai sai ya kwanta sai ya ji ana kiransa a cikin kunnensa a cikin mafarki ana hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala a wata riwaya hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbala hajjin karɓaɓɓen hajji sannan umrar da kai ta ma an karbe ta kaga am sabon abu aka bashi yana zuwa ya farka sai ya tafi wajen Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma shi Abdullahi ibn yace Allahu akbar sunnatu Abdul ce Allah ya gaskata ni sunnar manzon Allah ta kuma nan ai tamattu'i a aikin manzon ko haka wannan ba sabo shari'a aka bashi kada wani ya zai ce ya ga manzon Allah sallama an bashi wani abu ko kuma ya wata siffar da ba ita kenan ba sannan ya ce wa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta